Barkanku da zuwa tashar Action Hausa Series, a inda muke kawo muku tarihin jihar Kano da kewaye da irin yadda aka yi kofofi da irin yadda aka yi gidajen sarakuna a jihar Kano, da wasu abubuwa da aka dinga yi na bajinta. Duk za mu rinka zuwa muku da su a cikin irin wannan tarihi da muke kawo muku na kofofin Kano. A yanzu dai mun kusan zagaye kofofin na Kano sauran kaɗan, amma dai. kar ku manta mun yi ƙofofi da dama inda wasu ƙofofin an rushe su wasu suna nan don kuwa akwai waƙa da ake cewa in kai ɗan kano ne gaya mana ƙofofin kano inda ake faɗan wasu daga cikin ƙofofin amma dai ba za mu manta da irin yadda aka yi gina ƙofofin ba Suna na nura ado wanda aka fi sani da nura action ƙofar farko dai da muka fara ba da tarihinta a zamanin sarkin kano usman giji masu dan warisu jikan bagauda ita ce kofar wato kan sakali kofa ta biyu ita ce waika sai kuma kofar dankwai wacce aka fi sani da kofar dawano sai kofar lunkwi wacce aka fi sani da kofar ruwa sai kofar mazugal wacce take a kofar mazugal sai kofar adama wacce take ta ci sunaye har guda uku kofar dagaci yanzu kuma kofar wambai sai kofar hanga wacce babu ita a yanzu sai kofar gyarta wasa wacce ita ma a yanzu babu ita sai kofar kawaye wacce ita ce ake kira da kofar nasarawa a yanzu sai kofar kawan kari wanda babu ita ita ma an rushe ta sai kofar barbushe wacce ita ma babu ita sai kofar kadaba ita ma an rushe ta babu ita sai kofar shinkafa an rushe ta ita ma babu ita sai kofar bulbula an rushe ta ita ma babu ita sai kofar fage wacce ake kira da kofar na mata a yanzu kuma kofar mata sai kofar kawaye da aka sake maimaitawa wato kofar nasarawa sai kofar kudu wacce wato ake kira da kofar dan agunni sai kofar dogo wacce a yanzu kuma kofar na isa sai kofar gadon kaya wacce take a gadon kaya har yanzu sai kofar duka wuya wacce take ainihin sunanta kofar ɗauka wuya sai kofar kabuga wacce ainihin sunanta shine kofar kabugawa rami sai kuma kofar mayanka wacce aka fi sani da kofar sabuwar kofa sai kofar alasan ɗan tata wacce ake kira da kofar alasawa ko kuma kofar mayanka ko kuma kofar dole sai kofar kwalli sai kofar famfo wato kofar kwalli ana kiranta da kofar kwalli wadda kuma ita ce wato kofar rumfa sai kofar famfo sai kuma kofar wato da um, inda muka zagayo a cikin taswirar wato taswirar kano inda kofofin duga sunan muka bi su ɗaya bayan ɗaya a wannan lokacin kuma za mu gani ya aka aka yi sabuwar kofar kwalli wacce ake kira da ƙofar rumfa wannan ƙofa ita ma da daddiyar ƙofa ce ana wato kiranta ƙofar rumfa ne saboda makarantar middle da wace makarantar middle a waɗannan yanzu ake kiranta wato ƙofar kwalejin rumfa an ce a zamanin sarkin kano marigayi alhaji abdullahi bayero ne aka gina ta saboda wa 'yan makaranta kewaya mai nisa kafin su iso makarantar middle haka kuma an kira ta ƙofar kwalli ne saboda kusancinta da unguwar kwalli wannan ƙofa tun da aka gina ta bata da sarkin ƙofa ana shirye-shiryen yi mata sarkin ƙofa ne da yawa dai ƙofofin da an yi su an gina su kuma an saka musu sarkin ƙofa amma ita wannan sabuwar ƙofa ko a ce ƙofar rumfa ko kuma a ce ƙofar ƙwalli ba ta da sarkin ƙofa an yi ta ne don sauƙaƙe wa wato ɗalibai wanda suke bi ta ƙofar nasarawa su dawo cikin makarantar eh, wato kwalejin rumfa ko kuma su bi ta ƙofar na'isa sabida su samu sauƙin zuwa makaranta an yi ta ita ma da daɗewa akwai kofofin da bisa larura aka yi su da irin kofar dole wato ta sa alasan dan tata da irin wato wannan kofar za mu ringa kawo muku irin wannan tarihi ɗaya bayan ɗaya inda zai zagaya guri daban-daban dan dai a san menene dalilin da ya sa aka yi irin wa'annan kofofi sunana nura a wanda aka fi sani da nura action ku biyo mu ku danna mana subscribe ku danna alama kararra don ku dinka jin tarihin ƙasar hausa don ku san yaya kuke wannan shi zai nuna yaya kake yaya ka taso fatan alkhairi